الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Shin baka gani ba, ya kai wannan manzo, Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ruwa daga sama, sai muka fitar da ‘ya'yan itatuwa kala-kala da wannan ruwan a cikinsu, akwai ja da kore, da fatsi da wasunsu, bayan mun shayar da bishiyoyinsu da wannan ruwan, a cikin duwatsu akwai hanyoyi farare da jajaye da kuma baƙaƙe wuluk.